A wasikar da ta aike wa ministocin shari'a da na tsaron ƙasa, ƙungiyar Human Rights Watch ta buƙaci sabuwar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum ta ɗauki matakin samar da haske a game da kisan wasu fararen hula kimanin 317 sanadiyar hare-haren da aka kai a watannin da suka gabata a gundumar Tiliya da ke jihar Tawa da garuruwan Zarum da Rai da Cambangu da Bani Bangu a jihar Talabiri. wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum alkasum abdurrahman ya bayyana min yadda yake kallon wannan batu ita kungiyar daidai ne take ta tambayi irin wannan abubuwan saboda cikin aikin ta ne amma abin da ya kamata a sani daga cikin wa'anda ake kashewa ko wa'anda ake kawo hari da su akwai wa'anda cilasta musu ake su taho akwai wa'anda garkuwa ne ake da su a taho da su kinan irin wannan in aka zo aka kawo hari soji suka mai da martani yana iya shaho kowa to shi yasa kaga irin wannan binciken yana da wahala saboda bayan da za a yi ya yi wani alfanu saboda ba a iya yin shi duka gaba ɗaya a tabbatar da kowane bangare an sa shi cikin binciken kuma an gano abin da ake son a gano. Human Rights Watch a wannan wasiƙa ta ce idan aka dubi yanayin da abubuwa suka wakana za ta yiwu dukkan bangarorin da ke kafsa wannan yaƙi na da hannu wajen kashe-kashen da aka fuskanta daga watan Janairun da ya gabata kawo yau a waɗannan yankuna. idan hakan ta tabbata ya zama wajibi gwamnati ta ɗauki matakin hukunta jami'an da aka samu da laifi in ji ta sai dai wani ɗan rajin kare hakkin ɗan adam son allah dan bashi na cewa irin wannan tunani abu ne da ka iya katsewa jami'an tsaro hamzarin aiki ba mu son ta kai inda bisa ƙarya a zargi soja ƙasanmu duka tsammani shi shugaban ƙasa mutum ne wani ka tsammani yana da wannan husa da zai gane na haɗaka ta da harkar wadda ba ta minaci ba waɗanda ya zama su zuwa su girma rayuwarsu suna abubuwa na su kare jama'a a yi hattara ba a ce ba a binciken su amma a ta yi hankali. Shi ma shugaban kungiyar kare muradun al'ummomin jihar Tilaberi Ahmadu Haruna Maiga na daukar bukatar ta Human Rights Watch tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya a yaƙi da 'yan ta'addan da suka addabi Nijar da makwabtanta. To soje aikin su ne a bar su su yi ba kwanciyar hankali ake so ba to a bar su yanda ake yin nan wallahi sai fa normal kuma sojojin winna akwai wanda wallahi suna aiki sosai ina tamani a wannan zamanin da muke siki mu duka mu tashi mu saye mu ba juna hannu mu yi fatiya mu yi roƙon Allah ya kawo mun sauki wannan abu. Kawo yanzu hukumomin wannan ƙasa ba su mai da martani ba ga buƙatar ta ƙungiyar Human Rights Watch, kwada yake 'yan magana na cewa shiru ma magana ce. a shekarar da ta gabata wani rahoton binciken hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasar nishar wato cndh ya bankaɗo abin da ta kira kisan gillar da jami'an tsaro suka yi wa fararen hula 71 a yankin inates ba tare da aikata laifin komai ba sai dai mahukunta sun yi watsi da wannan zargi kasancewar abin na iya katsewa dakarun gwamnati hanzari a wannan lokaci na neman bakin zaren matsalar tsaro a yankin sahel Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.